A ƙarshe dai gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalan yara ya rattaba wa dokar hana kabu-kabu ko a caɓa hannu a ranar talatar wannan mako. Da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan sanya wa wannan doka hannu daraktan yaɗa labarun gwamna Mukutar Ramalan yaran Alhaji Ahmad Abdullahi mai yaƙi. ya ce dokar za ta fara aiki ne daga ranar laraba 21 ga wannan wata. Yau shida ga watan Mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu mai girma gwamnan jihar kaduna dr muktar ramalan yaro ya rattaba hannu kan dokar hana wato a caba a wasu sassa na jihar kaduna ba wai a jihar kaduna gabaki daya ba a wasu sassa na jihar kaduna kuma da wannan rataba hannu bisa tanajin doka ranar laraba 21 ga watan mayu a wannan doka za ta fara aiki gadan-gadan kuna nufin gaba ɗaya za a daina hawa mashin ne ko ko sana'ar yin goyon ce za a hana a'a ba wai za a daina hawa mashin ba ne dokar abin da ta ce a cikin sashi na uku sakin layi na biyu ya ayyana cewa ba a so wani ya ɗau fasinja a cikin wa'innan ƙananan hukumomi kuma duk wanda ya kare wannan doka akwai hukuncin da wannan doka ta tanada wanda ya kama ga hukunci na tara na naira dubu goma da kuma hukuncin gidan bursuna na wata uku ko kuma duka ma a hada sai kuma in ka sake aikata wannan laifi eh, taron zai tashi daga naira dubu goma zai kuma dubu ashirin da ko kuma gidan yari na wata shida ko kuma ma duka a haɗa maka wasu na ganin in an karɓe sana'an nan fa akwai tashin hankali wurin waɗanda suke wannan sana'a me gwamnati za ta yi wajen mai wannan gurbi menene tashin hankali wannan doka an ayyana shi a wasu jihohi ba na so in kira sunayen jihohi da ke makwabtaka da jihar Kaduna ana nan zaune lafiya ana harkokin jama'a na yau da kullum a kullum gwamnati tana duba da eh, matakai da za ta ɗauka ne da ya shafi mafi yawancin al'umma da zai amfani al'umma da zai kyautata tsaro da zai kawo ci ci gaba a wannan jiha. Sai dai fa shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Civil Rights Congress Comrade Shehu Sani ya ce aiwatar da wannan doka zai iya jefa masu wannan sana'a cikin wani hali. A caɓa ba wai kawai aiki ne na sufuri ba hanya ne na cin abinci da waɗansu mutane suke amfani da shi wurin biya ma kansu kuɗin haya kuɗin makarantar 'ya'yansu da kuma samun abin da za su ci idan aka hana wannan aiki mutane a gaskiya za su wahala ya za a ce za a hana wannan aiki bayan kuma an sani cewa gwamnati ba ta da aikin da za ta ba mutane kuma mafi yawancin masana'antun da suke garin na riga rufe. shi kuwa ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilan jam'iyyar adawa ta apc a jihar ta kaduna honorable shehu abg shawara ya bai wa 'ya'yan wannan kungiya union su tafi a kungiyance su kai ma gwamna kukansu ina kyauta zaton in allah yarda gwamna zai duba wannan abun da idan rahama ya za a yi a taimaka musu da keke na pep kamun a tsaye da masu acaba kuma in an tsaye da masu acaba an samu sun samu keke na din sai a yi hakuri don komai gwamnati ba zai a ce lokaci ɗaya an ɗauki nauyin gaba ɗayan acaban Kaduna State ba. Da komai ra'ayoyin masu wannan sana'a ta acaba da wannan doka ta shafa a wannan jiha ta Kaduna? Salamu alaikum ni ne Obale Ibrahim. Gaskiya wannan abu ya takura mu domin kullum ana so a zauna lafiya. Rashin aikin yi shike kawo wa'insu wa'inda suke aiki munana yanzu an ce an hana wannan abu kuma muna da iyali yanzu zai hata na mana aikin da zai ba mu yi? Sunana Musa Ibrahim. yana kira ga gwamna kan wani al'amari da ya ce zai hana masu mashina aiki. Mu masu mashina mu muke aiki a yanzu muna da yara da iyalai da kanni da iyayenmu duk a wannan aiki muke taimakon su. Ina roƙon gwamna don Allah don Annabi ya duba wannan al'amari. In ya ma ce ya hana wannan abu to ya kokari ya samar mana da sana'an da za mu yi mu taimaki yan uwanmu da ƴaƴanmu da dukkan jama'a al'umma gaba ɗaya. Dama dai idan ba a manta ba majalisar dokokin jihar Kaduna ta yi karatun karshe kuma kuma ta amince da wannan kuduri ya zama doka a makon jiya. Kafin ta aike wa gwamna mukutar Ramalan yaran jihar Kaduna tana mai tsumayin da zaran ya sanya wa dokar hannu za ta fara aiki. To sai dai rattaba wannan doka hannu ya sa masu sana'ar a caban a jihar Kaduna na ta tambayar shin wacce irin sana'a ce gwamna mukutar Ramalan yaran zai maye gurbin sana'ar a cabar da ita. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.